gwamnatin tarayya ta ce za ta tuntuɓi gwamnonin jihohin arewa maso gabas domin lalubo hanyar da za a bi don rarraba ɗalibai zuwa wasu makarantu kafin sha'anin tsaro ya inganta a yankin ministan ilimin najeriya alhaji ibrahim shekarau ya shaida hakan a hirarmu da shi a wajen bikin yaya ɗalibai na jami'ar jihar gombe da aka gudanar a ƙarshen mako. Gaskiya ne wannan al'amari na rashin tsaro yanzu ya addabi kowa ya damu kowa kuma mu za mu haɗa kai da wannan gwamnatoci kwanan nan za mu ziyarce su domin mu ji wani hikima suke da mu da su. wani tanadi za mu yaran nan ma ba za su iya karatu a inda suke ba za mu iya ɗauke su musamman wanda suke cin karatun a yanzu ba sa samun karatun mu kai su wani gurare ko da makarantun federal government ne ko wasu jihohin makota inda za a kai su ci gaba da su kafin al'amarin rashin tsaro ya daidaita insha Allah. nasu jawabin mai masaukin baki gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo ya taya ɗaliban murnan samun kammala karatunsu sannan kuma ya gargaɗe su da su yi amfani da ilimin da suka samu wajen aikewa al'umma inda ya tunasar da su kan irin kalubalen da za su fuskanta a nan gaba. Let me at this junction congratulate all graduating students for having an in-depth knowledge of your chosen fields of study. Let me quickly remind you, however, that all knowledge you acquired will amount to nothing if you do not apply it practically for the development and that of humanity in general. Certainly, there will be challenges before you as you leave the four walls of the university. daga bisani kuma na tuntuɓi ɗaliban domin jin ta bakin su kan wannan rana na salmat mai auduga islamic studies department gaskiya na yi matukan farin ciki da wannan rana don iyakacin kokari na ga cewa wannan karatu na waya amfani al'umma musamman ta wajen koyarwa na ƙananan yara da saurarakin sa haka dai domin a wannan fanni muna da matsaloli sosai a arewacin najeriya insha Allah da mu iyakacin kokarin mu shiga wannan fanni mu ba da iyakacin namu gudunmawa sunana Iliya Rachel gaskiya yana godiya ga ubangiji da ya kiyaye na fara makaranta na gama lafiya na ce Allah na gode kuma yau gaskiya na murna sosai na yi farin ciki English language zan je nema aiki ko a makaranta yin koyarwa matsalan da ake samuwa zan ce yanzu hakan da ake fada dai ba yin makarantan bane za a je a samu yawanci ba je makaranta ba kuma su ne suna aiki to kada kuma kana da digiri din ka dinga fama kenan ba aikin yi kalubalen da mata suke fuskanta zan ce guda daya shine su kamar lecturers haka zan ce su za su so su nemi ki na mace in kinki kuma sai zama damuwa zai kai extend za a ce za a ba mu mutum carry over sunana musa ibrahim gaskiya wannan rana yana ɗaya daga cikin ranar da ba zan taba mantawa ba karanta fanni na a fannin kimiyya ne a department na biological science Sunana Ibrahim Adamu Usman. Na karanta fannin physics ne wadda aka fi sani da kimiyya. Gaskiya ina cike da farin ciki sosai saboda abun da nake fata ne nake kuma buri nake fatan Allah ya kawo kuma gashi na tadda shi. To yanzu gashi ka fito. Eh. Wace kalubale kake jin zaka fuskanta? Eh yanzu za mu shiga wani abu da ake kira mai suna labor market. Ma'ana harkan da za ka bar dalabta za ka shiga yanayin da za ka je ka yi amfani da abubuwan da ka koya. sannan kuma a kasar mu yanzu gaskiya samun aiki a wurin graduate yana da kusan matukar wahala sosai muna fatan Allah subhanahu wataala ya bamu dama ko kuma wasu kamfanoni haka ko kuma ita gwamnati ta bude inda za ta dinka kwanzumin mutane sun gama karatu a dinka daura su akan hanya jami'ar ta ba da digirin girmamawa wasu fitattun 'yan najeriya guda uku da suka hada hadda abdulkadir balarabe musa da dr musa babayo sai farfesa andrew jonathan nock abdulhamu muhammad mai amurka daga gombe a Nigeria.